kungiyar 'yan uwa mabiya masabar shi'a a jihar Kaduna sun koka da kutsen da suka ce jami'an tsaro sun musu da kuma cinnan waɗanda kungiyar ta ce ta daki mabiya wannan ƙungiya suka kuma kona gurin da ake wannan taro. Malam Abdulmumin Giwa sakatare ne na bangaren yada labaru a kungiyar 'yan uwa mabiya masa bashi'a a jihar Kaduna. Abin da ya faru shine cewa yau ne kamar kowane shekara yadda muka saba muke gabatar da taron abin nan muzahara na ashura bayan kwana goma da aka yi ana zaman makoki na tunawa da shahadar imam Hussaini jikan manzo alaihi salam bayan an kammala muzahara din a nan tudun wada sai jami'an tsaro suka je markas suka rika baibaye gurin da tiyagas gas wanda daga baya kuma suka zo da ainihin zaune gari banza yan sara suka makamantansu haka suka kona gurin kuma sa'ilin nan suka bi mutane suna sara inda suka kashe mutum uku suka jima mutane 'yan uwa da dama ciwo suka ji musu raunuka amma su jami'an tsaro suna magana sun zo ne su kwantar da tazoma biyu bayan labarin da suka samu na abin da ke faruwa eh to ai su suka samar da abin tun farko su suka samar da abin kamar yaya yawwa to da menene na zuwa su sa tiyagas bayan an riga an yi taro an watse ba kwa tunanin kila magana sa tiyagas ba ta rasa alaka da sabuwar dokar da kaduna ta kawo na cewa an haramta muku ka ba to ai an riga an yi kuma an watse sa'ilin nan kuma yanzu haka da nake maka magana a uh, fudiya islamic school din harka din da take nan layin kosai su da sai mutane da suke kashe-kashe da yanke-yanken sun je suna ɓaɓɓalle ta suna rusawa suna sace kayan ginin gurin suna tafi da su kuma 'yan sandan na sani ba su yi musu komai ba wanda yake kamar yadda labarai ke yaduwa cewa an biya su ne kuma da sanin 'yan sandan suke yi domin muna ganin cewa ita gwamnati ta dukufa ne akan neman ta haɗa mu faɗa da al'umma domin ta ɓata mana suna wanda kuma ba za mu bari wannan ya faru ba insha Allah yanda suka kulla sharrin nan sharrin zai koma kansu insha Allah sai dai farin dinar 'yan sandan jihar Kaduna ta ce har ya zuwa yanzu babu wani rahoton halakar ko da mutum ɗaya tukuna inda ta ce tuni ta shawo kan matsalar da ta biyo bayan taron na mabiya masa bashi a garin na Kaduna asp ali usman shine mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar kaduna mu rahoto ya zo gare mu cewa ga al'ummar gari nan musamman yan unguwa da suka fusata sun je suna kokarin eh, kona gidan shi shugaban na eh, yan shiya na jihar kaduna wanda nan da nan kuma muka tura jami'an mu to amma kafin aje su waɗanda suka aikatar da wannan abu sun riga sun kammala kuma da zarar mun tabbatar in akwai rasa rayuka ko eh, raunuka za mu sanar da ku dama dai gwamnatin jihar kaduna ta ba da umarni da dokar cewa ta haramta dukkanin wani taro na mabiya wannan kungiya ta mabiya shi a jihar kaduna sai dai kuma kamar inda 'ya'yan kungiyar suka saba duk ranar goma ga wannan wata na almuharram sukan taru don gabatar da jawabai wanda sun yi wannan sun tashi kafin wannan abu ya faru isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya